uhu haga antal ladhi ta ke nan. to kai bai kaifa yakunu alwaqtu aduwaka hmm sai eh, da ma a majazan din ake magana ai kan yaya antal ladhi ta'kulu alwaqta ai to na ba ku aiki بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن غزب رحمه الله تعالى الإمام ابن غزب هنا من بياني أتشن العلوم المحدثة ilmoman da aka kago su waɗanda ta zuru wala tamfa'u ilmoma ne masu cutarwa ba su da amfani shine sai ce fa amma dukhulu ma'a dalika fi kalamin mutakallimina amma ka ga shiga a tare da wannan fi mutakallimi na cikin maganganun mutanen da ake ce musu almutakallimun almutakallimun su ne mutanen da aka sama kun san a zamanin banul abbas musamman zamanin harunun rashid an samu harkatu jama, an samu harka ta tafassara a inda aka rika ɗibo ilmoman mutanen yunan greek da mutanen rum da mutanen china ana fassara su zuwa larabci to daga cin fassarorin da aka yi akwai ilmul mantik da falsafa sai ya zama sun shiga cikin musulmai har ya zama ana da wasu da ake ce musu wai alfalasifatul muslimun to sai ya zama ana da ilmul kalam aka tashi daga tauhidi na Alƙur'ani da sunna da fahimtar magabata sahabbai aka koma ana gina tauhidi akan surutu shine ilmul kalam al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala an ruwaito da gare shi yana cewa man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa duk mutumin da ya nemi ilimin addini ta hanyar ilmul kalam to zai mutu a matsayin zindiki to shine malam yake ce mana daga ciki fa sharrun ya yace wannan tsantsan sharri ne wa qalla man dakhala fi shay'in min zalika ba a taba samu kadan ne ake samun wanda ya shiga cikin ilmul kalam ko ilmul falsafa illa wa talattaha bi ba'd awdarihim face sai yayi face face da wani sashi daga cikin kazantar awdar kazanta daudar da ke ciki sai mutum shi ma ta shafe shi rayu an samu malamai da yawa ku duba girman babban malami kamar al'imamul juwaini imamul haramaini ana ba da labari a ƙarshen rayuwarsa lokacin da zai rasu an zo an gaya mammaƙe sahihul bukhari a ƙirjinsa yana cewa ma a fada ni ilmul kalami shay'an ce ilmul kalam bai amfanar da ni komai ba wa ha ana amutu alamata mutu tamutu alaihi a ja'izu bagdada ce gani nan zan mutu akan abin da tsofaffi na bagdad suke mutuwa a kai. tsofaffi su ne kaso wanda za a ce musu Allah ɗaya ne a ce musu kul huwallahu a kafa musu hujja su yadda ba su bukatar surutu ba su bukatar yawan magana to kun ga al irin su al fakar dinin Razi ba yawan iliminsa. amma shi ma sai gashi ina fadi a baitotansa yana nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yi alalamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min من tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu فكم رأينا من رجال ودولة فصاروا جميعا مسرعين وزالوا هنا فدي هكا irin su al-imam al-ghazali dukkanin su kowannen su sai da ya da ya sani a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa da bai shiga cikin ilmul kalam ba har fakhruddin razi yana cewa a wani kaulin sa da ake ruwaitowa yana cewa wa man arafa ma'rifatana to to wa man arafa wa man tajarraba tajribatana arafa ma'rifatana duk wanda ya gwada abin da muka gwada to zai gano irin wannan ilimin da muka sama ilimi ne da bai da amfani kama qala Ahmadu, kaman yadda al ahmad ya la yakhlu man nazara fil kalami illa ta jahama. duk mutumin da ya dukufa wajen karanta littafin ilimin kalam to sai ya zama bajahmi bajahmi jahamiyawa sune waɗanda suke musu sufofin Allah ta'ala ba su yadda da sufofin Allah ba kwata-kwata Allah ta'ala ba yi da shifa suna ta'tili suna tawili in sun zo istawa sai su ce istawla al-imam al-qayyim yace nunul yahudi wa la mujahmiyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan umira al-yahud bi an yaqulu hitatan aw hitatun fa abaw wa wa zadu an-nun lin-qurani kadhalika al-jahmi yuqila lahu istawa fa aba wa zada al-lam lil-buhtani ya ce da nunun ɗin yahudawa da suka ƙara a hitta suka ce himta da lamun ɗin jahan bin safwan istawa ya ce istaula ya ce huma fil wahyi rabbil arshi za'idatani dukkaninsu ababen ƙari ne a cikin wahayin ubangijin al'arshi an ce ma yahudawa su ce hin hin hitta وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سيسوك شيء هنطة هنطة هنطة وكذلك الجحمي قيل له استوى ألا تعالى شيء استوى استوى أو رعي بطي عشان القرآن سي جحمي جحم بن صفوان يشي آآ با استوى بني استولاني يقف هجا قمدا واقع كرستا إما تا إنغنتا إن wai ya ce wai wai istawa bishirun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi so da ka istawa nan na nufin istila'i ne mamaya ya mamaye to kaga shine Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa duk mutumin da ya koma ilmul kalam yake koyan tauhidi da shi to illa ta jahama sai ya zama jahami ne sai zai ce Allah bai da sufofi wa kana huwa wa ghayruhu a'immati salafi al-imam ahmad da shi da wasu daga cikin shi magabannin salaf yuhadzuruna min ahli al-kalam sun kasance suna tsoratar da mutane game da masu ilmul kalam wa in zabbu ani sunnati ko da wadannan ahli malaman na ilmul kalam sun kasance sun kara sunna ko da sun kara sunna to sai su ce ai hankali da abubuwan da suka rubuta na me na ilmul kalam وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدثة أما أبن دا أكي سامو na cikin waɗanda suke son wannan ilmul kalam ɗin ƙagagge wattaba a ahlahu kuma yabu masu shi min zammin sai kaga suna sukar min zammi man la yatawassa'u fil khusumati suna zargin duk mutumin da bai musu wal jidali da jayayya sai su ce ai kuwa qalilul ilmi idan mutum bai cika yawan surutu ba sai ce huwa qalilul ilmi in baka shiga cikin baka alkhawd fi ilmi al-kalam sai ce kai baka da ilimi da yawa wa nisbatihi ila al-jahli da kuma inda suka danganta suke danganta wanda ba ruwan shi da ilmul kalam zuwa ga jahilci aw ila al-hashwi sai ce shi yana cin hashawiyyun al-hashawiyya al-hashawiyya sune waɗanda ba su wai istinbati da yawa wa ila annahu ghayru arifin billahi an samu su daga cikin su ma sai ce ai ba kamatan Allah ba aw ghayru arifin bi dinihi ko ce ma baka san addini ba fa kullu zalika min khutuwati shaytani na'udhu billahi minhu wannan duk yana cikin hanyoyin shaytan Allah ka tsare mu daga hanyoyin shaytan ka tsare mu daga irin wannan saboda haka ilmul kalam ba shi bane ilimi surutu da labari da jayayya da yawan musu ba shi bane yawan ilimi wa amma ma uhdisa min al-ulumi wal kalam fi batsina. amma kuma kaga abin da aka kago na ilmoma da ilmul kalam a cikin abubuwan da ake ce musu al'ulumul batina min al-ma'arifi na ilmoma wa a'malil qulubi da kuma abubuwan da suke abubuwa ne na zuciya wa tawabi dalika da ababan da suke bin waɗannan bi mujarradin ra'ayi ta hanyar ra'ayi wa zauki da kuma ɗanɗano ar-ra'ayi na ahlul kalam kenan ahlul falsafa wa zauki na sufaye kenan sufaye su ne ahalus zauki duk abin da ka ji ka ta ɗanɗana maka shi ka ji ya ma daɗi to ka yi ahlul zauki nan. awil kashaf ko kuma ahlul kashafi masu kashafi su ce an nuna musu ne an musu kashafi sun gani wannan duk sufaye ne wa fihi khatarun azim a cikin wannan akwai hadari mai girma wa kad ankarahu a ayanul a'immati an samu manya manyan malamai wadan sun yi musun haka kal imami ahmad wa ghairihi kama al ahmad da waninsa wa kana abu sulaiman babban malami abu sulaiman ad-darani ya kasance ya kuli yana daga cin awailu sufiyya yana cin sufayen farko ya kasance yana cewa innahu latamurru biyan nuqtatu min nuqatil Ya yace wallahi nakan samu wani nukta abinda ake ce ma nukta wani rubutu a zuciya rubutu a zuciya wanda manzala sama ya ce idan bawaye zunubi to nukitat fi qalbihi naqtatun sauda idan mutum ya zunubi dai sai a a masa rubutu a zuciyarsa a masa bakin rubutu a zuciyarsa idan fa in taba in ya tuba uzilat sai a goge wa illa baqiyat shikenan in ba haka ba sai wannan zunubin wannan rubutun yayi to haka mutum zai ta zunubai zunubai zunubai har zuciya shi ta kasance kalkuzi mujahiyan ke zuciya shi ta koma ta zama kaman kofi mujahiyan wanda aka kira la yunkiru munkaran wala ya arifu ma'arufan duk abu mummuna shi bai ganin shi a matsayin mummuna duk abu mai kyau kuma bai ganin shi a matsayin abu mai kyau to wannan nukta din kenan yace akan mun wani rubutu a zuciya daga cikin rubuce-rubucen da irin mutane mutanen musufaye suke cewa an musu a zuciya fala fala aqbaluha illa bi shahidaini adlaini idan naji wannan abin a cikin zuciyata rubutun zuciya wallahi bana ansa sai da shaidu guda biyu adilai su waye su alkitabi wa sunnati alqur'ani da sunna so daga duk abin da za ka ji a zuciyarka ka ce ka gano to auna shi da alkur'ani da sunnan manzo Allah sallama idan ya daidai da alkur'ani da sunna kai idan bai daidai ba ba wata magana kashafi alkashafu shaytani ne shaytan ne ke maka kashafi shaytan ne ke ma mutum kashafi yazo ya nuna masa bayin Allah shaytan na zo musu da irin wannan idan bai ci nasara a kansu ba sai ya koma wajen mabiya sai ya je ya rika nuna musu shine sai a ce an ga wani a daki sai a ce wani ya bayyana a daki duk kada ka musa in yas zai iya bayyana a daki ba ba mamaki a ciki amma in yas shedan in yas shedan shine bayyana shekul islam taimiyya na sha faɗa mana a wurare da yawa a cikin majmu'ul fatawansa ba shi ba da littafansa kamar uta arudul aqli wan naqd yace shi kanshi haka ta sha faruwa da shi yace sai mutane su yo su yo ayari sai su zo wajensa algat malam kaza kaza mun zo ne mu maka godiya sai wace irin godiya ne ya faru ai ban taba ganin ku ba ce wallahi tallahi muna tafiya da kwale-kwalen mu mun kai mu 300 a ciki kwale-kwalen mu zai mutu zai zai nutse muka yi istigata da kai sai ga ka ya bayyana a gare mu ka rike mana wannan wannan wannan wannan kwale-kwalen har muka wuce yace wallahi ba ni bane inna ma huwa shaytanun ra'aytumuhu ce wallahi shaytan kuka gani to bayan Allah shaytan na zuwa ya musu irin wannan kai kai ba za ka tsira ba shaytan zai iya maka wannan kai akan kanka sannan kuma in bai ci nasara ba zai yi mabiya to wani kashafi wani kashafi za a zo mutum ya ce ya gano wa qala al-junaydu al-imamu junaydu al qasim suna ce masa sayyidu ta'ifa ko ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye na farko-farko ya ce na haza wannan ilimin namu na tahzibun nufusi ko na suluki ilimin tsarkake zuciya muqayyadun bil kitabi was sunna amma masa dai bai bayani da alqur'ani da sunna man lam yaqra al-qur'ana duk wanda bai karanta alqur'ani ba wa yaktubil hadisa bai karanta hadisi bai rubuta hadisi ba la yuqtada bihi fi na hada ba za a yi koyi da shi ba a cikin wannan ilimin namu duk wanda zai kawo wani abu ya ce sufanci ne to ya koma irin sufancin su aljunaidu saliku ya koma irin sufancin su al-fubailu bin iyadin ya koma irin sufancin su sahalu bin abdullahi tustai wallahi in irin shine mu ma sufaye ne in dai irin wannan sufancin za a yi to muna ciki ni na riga ma na shiga ciki in dai irin nasu amma daga baya sufanci na shedanu sufanci na yan daba sufanci na lalatattun mutane wannan ba sufanci ba ne wa qad ittasa al kharaq fi hadha al bab haqiqa shine abin da suke gani ai wani daga ciki daga cikin su yake cewa menene idza na taquni bi ilmi al waraq baghastu alaihim bi ilmin al kharaq yace idan suka kawo mini hujja suka ce ga ilimin littafi ni kuma sai in ce musu ina da na haraki ni da na keta na hujubin Allah na shiga cikin malakutu samawati wal ardi Allah ya nuna mini komai shine al-kharaq din ilmul kharaq din ilmul warq shine ilmin shari'a ilmul kharaq shi kuma shine ilmin haqiqa ilmul warq shine shine sai su ce maka shine ilmin annabi Musa ilmul kharaq kuma ilmin khidr eh, shine nashi so daka sai malami waliyin Allah ne ko wanda aka naɗa shi waliyin Allah shi kenan kawai sai a shi yana lalata da wata iri a gansa a filin Allah ba wani kunya ba wata kunya ina lalata da wata ko yana luwaɗi da namiji an kai magana ta ce kai a ka haramun ne amma shi a ilmin hakika to ba abin da kake ganin yana yi to ba laifi bane ne so daga kakai tambaya man qala li shaykhihi lima lan yufliha idan ka ga malamin ka yi abu ka ce ana ga ta me dalili to har abada kai da aljanna lan yufliha sannan suna cewa almuridu amama shaykhi kalmaiti amama al idan kana gaban malamin ka to kamar gawa ce a gaban mai wanka sai da ya ga dama yi da mutum shi yasa idan ka karanta littafin littafin littafin talbisu iblis talbisu iblisa ala sufiyati al-imam ibn jawzi yayi maganganu ina jin za su kai kusan shafi kusan saba'in yana buga misalan yadda shi yi wasa da sufaye yi wasa da zuciyarsu ya sa musu ishku sura shi kenan kawai malami waliyi ne fa ana ganin shi waliyi ne kawai sai ya samu matasa 'yan matasa maza kawai shi kenan 'yan eh, matan shi ne su in aka yi magana sai ce ai har ma hadisi fa suke da shi fa wai annazuru ila alwajhi aljamili to ibadatu in ka samu wata fuska mai kyau ko ta namiji ko ta mace kai ta kalla da sha'awa to ai ibada kake lada ma za a ta rubuta maka za a ta rubuta ma mutum lada ana rubuta ma mutum lada ana rubuta mishi lada duk wannan fasufanci ne to ba shi bane daga nan aka samu cire gashin munkiri idan muridi ya aure duk wannan abubuwan fa suna nan a cikin littafan sufaye amma mun mun zo wani zamani ne mu ahalin sunnan karshen zamani ba ma san ma duk waɗannan maganganun suna nan a littafan sufaye kuma wallahi tallahi har yanzu sufayen da suke sufancinsu musamman yan faiza suna nan suna ta waɗannan abubuwa kai ne baka sani ba in muridi ya aure to kafin ya sadu da matar sai ya kai ma shehi ya cire mata gashin munkiri sai ya kwanta da ita sannan sai a dawo ma da muridi ita duk wannan yana cikin abin da sufaye suke musamman faiza faiza faiza faizan nan faiza ta inyas ba shi ya kawo ba ba shi ya kawo faiza ba to ka gani wa dakhala fihi qaumun ila anwa'i zandaqati wan nifaqi ta sanadiyar wannan alharq din an samu wasu mutane da yawa waɗanda suka shiga cikin nau'ukan zindiƙanci wan nifaqi da munafurci wannan da azzandaka da annifaq mustalahan ne malama aqida su suke amfani da lafazin annifaq malaman fiqh kuma suna amfani da lafazin azzandaka amma dukkanin su suna nufin abu ɗaya ne shine me izharul islami wa ikhfa'ul kufri fil qalbi mutum ya ɓoye kafirci a zuciya bai na musulunci a fili shine azzandaka kuma shine annifaq wa da'awa anna awliya Allah abdul min al-anbiya'i sannan su suke da wannan da'awar suke da wannan kirkirar cewa waliyai sun fi annabawa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali maqamun nubuwati matsayin annabta fi barzakhin tsaka tsaki ne fuwaikar rasuli annabi ya fi rasuli saboda ba a buƙatar risala ai amma ana buƙatar nubuwa sufaye su ba su buƙatar risala amma suna annabta suna son akwai annabta أما ودون dunal waliyi shi annabi kuma bai kai waliyi ba ya fi rasuli amma bai kai waliyi ba المنزلة الأولى منزلة الولاية المنزلة التليها المنزلة التي تليها منزلة النبوة منزلة النبوة ثم منزلة الرسالة إتشي مرحلة إتشي منزلة كافلة حادثة أو دنسوفة أي أو أنهم مستغنون عنهم ko kuma su ce ai su ba su ma bukatar manzanni nan nan kusa kusa ba a daɗe ba ba a fi shekaru goma ba a nan kano nan nan kano ga kasusuwa nan da an ɗauka wannan mutumin mai sunan shi mai magana da aljanun nan na kano wanda ya ma aljanu shari'a yusuf ali kowa ya san wannan kasadin ba labari ba ne ya rika cewa almajirinsa a gaban shi yana cewa in dai ga ka to mu Muhammadu annabin ma ya sha zaman shi in dai muna da kai kuma Yusuf Alin ne zai fito ake masa wannan kirarin in dai gashi to annabi sallallahu alaihi ya sha zaman sa ba su da bukata annabi sallallahu wannan na abubuwan malaman Kano suka tattara suka tattara wanda ma ba ahlus sunna ba na gaske da tijjaniyawa da qadiriyawa duka aka da aka yi zama akan shi ko lokacin marigayi Sheikh Ibrahim Umar Tabo shi ne shugaban majalisar malamai na jihar Kano shi ne shugabanci zama kuma dama malamin Yusuf Alin ne a makaranta ya karantar da shi a sakandare su malam Isa Wazir da aka haɗu an yi bidiyo kaset ai ka nemi bidiyo kaset ɗin ku gani ku sha mamaki a tsakiyar suka tashi shek ibrahim umar kabu allah ya ji kansa ya ce mun kira ka ne ba mu tattauna da kai ba faɗa za mu ba ce ko mu isan ka faɗa ba ya ce ka san ko ni waye a wajenka yusuf ali na girgiza kai suka mushi tatas yana ma allah wasiƙa eh, ni da kunne na ji karatun wasiƙan nan fa ba labari a rediyon tarayya na kaduna lokacin yana karanta riyadu salihina da kunne na wallahi mubasharatan ba labari aka ban ba yi bayanin wannan rubutun wasiƙar da yadda za ka ma'alla Allah wasiƙar da kuma yadda Allah zai ma reply mil abdika zalili fulani bin fulani a'a min al abdi zalili fulani bin fulani ka rubuta sunanka ila rabbil jalili kaza kaza kaza sai ka faɗi bukatunka sai ka je fatulki ha a littafi zai ke karantowa fatulki ha fi nahari sai ka je ka jefa a kogi to shi kenan za a je a kai ma Allah amma Allah wasiƙa to ka gani wa ila tanaqqus bima da'at bihi ar-rusulu min ash-shara'i sannan kuma suna tozarta sarƙe ganin abin da manzannin Allah suka zo da shi na shari'o'i duk abin banza ne wa ila da'awal hululi sannan kuma har suka kai ga matsayin da'awar hululi me hululi hululi shine iddi'a'in cewa Allah ta'ala ya shiga jikin mutum wanda ya wannan da'awar shine Mansur hallaj wanda malaman zamaninsa in ji al-imam zahabi a cikin wa alamin nubala suka ce yace ittafaqu ala kufrihi duk baki ɗaya ba a samu wani malami da bai ce arni ba ne shi walittihadi da kuma aƙida ta ittihadi ittihadi shine abu ɗaya ne kawai ga baki ɗaya awul qawli bi wahdatil wujudi ko kuma istilahin wahdatil wujudi na ibnu arabi ibnu arabi ta'i ad-dimashqi wanda ga baitotan nan ko ibnu al-farid a cikin ta'iyarsa ka karanta ta'iyar ibnu al-farid malam yadda ake ma Allah inna Allah alimun sabur sufi ne ibn al farid sosai ka je ka karanta ta iya su ka yadda ka yadda yadda ya musulunci da yadda yake mu'amala da ubangiji da irin kalmomin da yake faɗa ma Allah na izgili da rashin kunya da rashin mutunci ibn al-farid a cikin ta iya ta'iyarsa وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والإسيان shi ka san yin wannan wajen fa aka zo fa ba tsayawa bayani ne eh, bayani ne li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana to akwai malaman da su suna ahlus sunna ne amma suna ganin duk waɗannan abubuwan a rufe su kada a rika bayani kansu a rika wai haɗin kai kai haɗin kai da waɗannan abubuwan da waɗa makamantan irin waɗannan abubuwan min usulul kufri na tushen tuwasun kafirci والفسوكي دا فاسق انشي والاسيان دا سابان الله كدعوة الإباحة كما دعوة دا سوفا يسكي دا دعوة الإباحة قومي على سنة إذن كقي مصيم مصيم مقدمي تو قومي على سنة أو جنك وبعد الفناء في الله كن كيف ما تشاء فقولك معذور وفي فقولك مقبول وفعلك لاوذ لاوذ وبعد الفناء في الله in kai fana'i a cikin Allah ka kai matsayin muqaddami kun kai fama ta sha ka zama jijiyar da kaga dama fa fi'luka fa qawluka maqbulun duk magana da zaka yi karɓaɓɓiya ce wa fi'luka la wizru sannan aikin ka ba zunubi ko ƙwara ɗaya in dai kai fana'i kai usuli ka gama tarbiyya to duk abin da kai ba komai ka faɗin ka zagi Allah ka mummunan magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sannan wa halli shara'i da kuma halasta abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta wannan da'awar ibaha da kuma hallu eh, mahdhurat shara'i da sufaye da yan shi'a sun yi musharaka a wannan wannan littafin in ka karanta na Musawi kashful astar lillahi thumma littarikh duk ya kawo irin waɗannan abubuwa shi yana cikin ɗan shi'a na asali kuma silsilarsa tana kaiwa har zuwa ga sagiduna al-Husain radiyallahu ta'ala anhu ai al-Musawi da ake cewa ai Musa al-Kazim su ɗan gidan Musa al-Kazim ne imami daga cin a'imman shi'a imamun su na bakwai ko imamun su na bakwai Musa al-Kazim to shine shine shi ne gidansu yake kaiwa karanta ɗan karamin littafi ne lillahi mali littarikh ka kai abubuwan da ya faɗi game da kumaini kumaini kumaini wannan kumaini mai mutuwa ka ji munanan labarai waɗanda ba su da daɗi a game da mutu'a a game da isti'aratul furuj duk wannan yana tsaye daga cikin abubuwa munana na sufaye da da da da da da da da yan shi'a Allah ka shiryatar da mu ba wai a in aqidar mutum ta lalace komai fa zai iya yi babban bala'i kafarai al imamul qurtubi yace bayan sun yi kafirci kafiran da Allah ya riga aiko ma annabawa to bayan sun yi kafirci kuma da wuya kaga ba su da wata mummunar ɗabi'a duk ka ɗauka ka gani mutanen annabi shu'aib alayhi salam ai sun yi kafirci ko sai kuma suka hada da me suka hada da me suna tauye mudu suna naqsul mikiyali wal mizani mutanen annabi lutu alayhi salam bayan sun yi kafirci sai suka hada da me da fasadul akhlaqi duk wata mummunar dabi'a to mutanen annabi lutu suna da ita to duk annabawa in ka ga mutanen su da Allah yake aikawa gare su zaka ga bayan kafirci to suna da kuma wata mummunar dabi'a ta lalacewar hali da suka hada da ita to haka mummuna aqida take in mutum aqida shi ta lalace komai zai iya yi duk mummunar ɗabi'a zaka iya samun shi da ita zaka iya samun shi makaryaci zaka iya samun sa azzalimi mahandami zaka iya samun sa fasiki mai bayyana fasikanci zaka iya samun sa da wannan kuma in kai magana ya ce da halas ne kuma ya kawo maka dalilai wannan da za su tabbatar maka da cewa abin da yake fa shi ba laifi yake ba daidai yake yanzu murji'a murji'a a wajensa ai ba zinibi, ba a zinibi murji'a in dai ka ce la ilaha illallah da abin da ka ga dama kai shi ma ka ce ma shedan ka ce shi ai shedan ma nafizu lahi ne ai hmm? da Allah bai ga dama ya halicci shedan ba shedan ya abin da ya ga dama ai da bai yi ba saboda ka tunda Allah ya halicce shi na nafizu qudratallah الله كشبيه تدم اللهم أغن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأغن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أزني نعم مم. wai mutum ya ɗaukan ma kansa zai riga azumin litinin talata laraba alhamis ko sai ya huta juma'a asabar lahadi ai litinin talata laraba alhamis kwana hudu to ya ya saba ma abin da yake na ka'ida abin da yake na ka'ida ya yi siyamu dawud in siyamu dawud da zai riƙe yi sai yau ya azumi gobe ya huta jibi ya yi ya huta gata haka zai riƙa yi shi ya fi fiye da ya zaɓi waɗannan kwanakin ya keɓance ma kansa ya ce su zai riƙe azumtarsu domin ba dukansu bane a ciki suke cikin kwanukan da ake azumi a cikinsu kaga talata bai tabbata ana keɓance ta da azumi ba laraba ma bai tabbata ana keɓance ta da azumi ba amma litinin da alhamis kaga ranaku ne da aslan ake yin azumi a cikinsu so daga idan mutum ya wannan ya yi daidai amma wara waɗannan kwanakin ya ce zai yi sai a masa gyara a ce riƙa yin siyamu dawuda domin azumin da annabi sama ya umarci sayyidina abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala an huma da shi kenan kada ya wara waɗancan kwanakin duk da a ƙarshen rayuwa abdullahi bin amr bin al-as din shi kuma ya kasance yana yin na sati an ce sai ya azumin sati sai ya huta tawilinsa shine ai kaman wancan satin da ya azumi to ga sati ɗaya bai yi ba to kowace rana tana wakiltar ɗayan a matsayin ya yi wannan gobe ya huta kenan to amma hadi ne na sayyidina abdullahi ibn ibn al-as kuma shi ma idan yi wannan din sai ya rika yin da ya sani yana cewa ya laita ni qabiltu rukhsata rasulillah so da kada mutum ya matsa ma kansa abin da ya san kada ya matsa ma kansa ya wuce haddi na ka'ida ya ware alhamis da litinin sun ishe shi ya azumi sun ishe shi kawai su biyu ya in kuma ya ga zai iya siya mu dawudan to shi ma dai da wuya tun da abdullahi bin amr bin ya ce ya laiti ne qabiltu kusa ta rasulillah ban tsammanin a wani ba abu wani abdullahi ba zai faɗi fiye da haka ba ka duba abdullahi duk abin da mutum yake da shi na dama to ana son ya ta wannan damar in lafiya ce Allah ya ba mutum to ya ririta ta shine wa khudh min kalima ga zika ai ba kawai ana nufin wata ta yin amfani ka kora lafiyar ba bane a ka ririta ta domin zai iya yiwa mutum kuma daga baya ya dawo gazali a shek Muhammadu gazali suka Allah gafarta masa kurakuransa nasihar da ya makarbawi ce yadda ya gansa lokacin yana matashi bai hutu ya ce masa ilam annaka ta'ishu li ummatika la li nafsika yace kana rayuwa ne fa dan al'ummarka ba dan kanka ba so da kada ka karar da rayuwarka a yanzu nan gaba kuma ka zama kana da bukatar yace da bebu wannan nasiha ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon baya sai da har ya je jamani ya wajen wata uku yana jinya a Jamani aka masa aiki a bayansa wanda ya kai wa zai iya tashi ma. to kaga ba daidai bane mutum ya zo yana yin abubuwan wuce gona da iri duk abin da mutum zai wuce haddi to sai kaga kuma ya fita daga ka'ida eh. duk abin da kai shi ya wuce haddi to sai ya zama kishiya sai ya zama kishiyar wannan abin shi yasa akwai abubuwan da suke mubahat ne amma kakka yawaita su ka yi su sai su sai su Ka ga bacci na cin mu ba a san kuma ma yawa kada kai ta bacci amma kuma Allah ta'ala ya ce waja'alna nawmakum subatan to kada kuma ka ce kai bacci sannan kuma kada kai bacci ka ce kai kuma ka ce ba za ka iya ba za ka yi bacci ba kwata kwata shi ma nan ka fita daga haddi can kana haddin ifratsi nan kuma ka shiga haddin tafaridi tsaka tsaki alaikum hadiyan qasida ka komai ka tsaya a tsakiya in ka ɗauko samfurin rayuwar manzo Allah sama da sahabbansa ka huta ka huta الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه حفظه الله yana cewa man qayyada قيد bi fatawa sahaba sahula dinuhu idan da zaka iya kaidin kanka da fatawoyin sahabbai to sai addinin ka ya zama mai sauki yace fa inna man ata ba'dahum لشدة ورعه قد شدد على نفسه وشدد على غيره شي ولن دا سكا زوبايا صعبي سبو لتنن ورع أمسو سوسنا دا تاكات أنت توسي يزمكم سمت آما كان سو سمت آما ولن دا داس أيكي دا فتو ينسو تصدق كوما متيني أشي مسيرك أيم أزم اللي تنن دا تلات تا الحميس شي شي ليا فو مسأ fiye da ya ce zai matsa ma kanshi ya zai wara waɗannan kwanakin akwai tsoron bida'a sannan kuma akwai tsoron shi kanshi ba zai iya ɗorewa ba a rayuwarsa ya ce zai ci gaba da yi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين